babu shakka Maryam wannan taro ya zo ne a lokacin da lallai Afirka tana da kalubale na fannin tsaro tun ba ma yammacin Afirka ba. Wannan taro na shugabannin ƙasan ƙasashe zai zauna ne ya duba yadda za a haɗa ƙarfi da ƙarfe da hannu kuma a ceci afirka ta yamma tun ba ma a fannin tsaro irin na boko haram din nan da su al-shabab da suke shigowa da isis na biyu kuma shugabannin za su yi magana cikin gaggawa ga irin abubuwan da suke tasowa na canja mulki babu gaira babu dalili da kuma wasu shugabanni wanda suka rantse cewa sai sun wuce wa'adinsu a afirka lallai ilaila za su nuna rashin yardansu da irin waɗannan ƙasashe da kuma neman nuna cewa kada su jefa ƙasashen su cikin ha'ula'i. sannan kuma za su mayar da martani ga wannan juyin mulki kin sani da aka yi a na faso eh. wanda yake yan kwanaki ne ko da yake shi shugaban kasan ya ce zai mai da mulki to amma lallai babu shakka razana ne ga su tun da akasarinsu sun ko kuma dukkansu sun zo ne ta demokradiyya da ikirarin cewa an yi zaɓe sahihi a wasu ƙasashe To, Dokta, me za ka ce game da koken da wasu ke yi na kan cewa ita wannan kungiyar ta ECOWAS ba ta wani abin a zo a gani yawanci sai abubuwa sun taɓarɓare sannan sai ta shigo. To amma eh, daga zaɓe da muka gani a Ghana da Najeriya da kuma wasu ƙasashe da ake sahihancin zaɓe kuma talaka zai je ya kaɗa ƙuri'a ya zaɓi wanda yake so kuma a gani a ƙasa to lallai wa'annan abubuwa za su kau saboda wa'annan wakilai daga shugaban ƙasa har har eh, 'yan majalisa wakiltar mutane suke ba za su ɗauki wato wani ƙuduri wanda zai cuci 'yan kasansu ba babu hmm. shakka za su tsaya tsayin daka san abin da za su yi a su da aisha ga rogo to kana gani za a cimma nasara a wannan taron da ake yi to babu shakka a in dai kalubale ne da suke fuskanta a sun samu wasu shugabanni na manya-manyan ƙasashe kamar najeriya an samu ingancin zaɓe 'yan demokradiyya ta kafu a 'yan watanni kusan biyar ko shida ko bakwai kuma hmm. akwai ganin cewa juma'a da za ta kyau daga laraba ake gane ta to saboda haka akasari za su zo ne a shugabanci na gari kuma na nuna wa kalubalen da suke fuskanta wato hannu cewa lallai ilela za su yi kokari su kauda shi babu shakka za su samu nasara. Madaraka musu juna tarihi ba zai manta ba da irin kan mai tausai ba mai alheri da nagarta ba bai san sha'anin bambanci ba kan ba haɗa kai da zumunta ba linkon bai aikata harsha ba.